في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون a wani garin sham da yake kusa da garin farisa kuma rumawa za su ci galaba a kan farisawa bayan galabar da farisawa suka ci a kansu